Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir ‘Yan an ƙi ji ba a ƙi gani ba. Babi na shida. Amma ya tsaru matuƙa da gaske. An ƙawata gidan da kayayyakin alata na zamani masu kyau da ɗaukar ido. Kuma da alama ma'auratan suna zaune cikin farin ciki tun da gashi suna cikin walwala har ma da albarkar ‘ya'ya. Kana kallon su kasan basu ba su da wata damuwa domin duk mutumin da ke cikin nutsuwa ya fita daban. Komai nasa a natse yake yi, babu hari gido. Laila ce ta fara yin magana bayan lokacin da suka ɗauka suna yi wa juna kallon mamaki. Kallon Safina take yi cike da tsana. Muryarta a kausashe ta ce, Me kuma ya kawo ki gidan nan Safina? Me kika zo yi? Shin nan ma kin biyo mu ne ki sake ci mana mutunci kamar yadda kika yi mana a makaranta? Tun kafin raina ya ɓaci ki gaggauta Ta yi shiru ba tare da ta ƙarasa faɗin abin da ta yi shirin faɗa ba. Hakan ya faru ne a sakamakon hannun da Kamal ya ɗaga mata alamar dakatarwa. Shirin da Laila ta yi ne ya bai wa Safina da zuciyarta ta riga ta karye damar cewa, ki yi haƙuri ki sassauta zuciyarki Laila. Ni ban zo nan da wata manufa ba. Ai ko mutuwa tana jin kunyar idan mahaifi. kamar yadda ni ma duk rashin mutunci na ba zan iya shigowa har cikin gidanku na yi muku wani abu mara daɗi ba kuma ai duk abin da kika sani game da ni a baya yanzu ba haka nake ba na tabbatar idanuwanki sun gane miki haka ni din ba ta da ce. Laila ta katse ta cikin gwasalewa to inda gaske ne me ya kuma na takowa har inda muke ai kamata yi ki can ki ji da tsimmar rayuwarki domin mu muka manta da ke a cikin babin tamu rayuwar kamal ya sake dakatar da ita a karo na biyu ya isa haka ya ce da ita shiru tai tana huci Tana duban mijin nata tana jiran irin matakin da zai ɗauka, saboda yadda ta san shi da da idan duka jirgi ɗaya ne ya kwaso su in ana batun riƙo da rashin mantuwa, amma ga mamakinta sai ta ji ya yi wa Safina izinin da ta zauna, kuma ya juyo gare ta ya ce ita ma ta zauna, ba tare da ya jira su ba ya koma inda ya tashi ya zauna. Bayan sun zauna duka sai ya dubi Laila ya ce, Laila, abin da kika yi ba daidai ba ne, kamata ya mutum ya zamo mai afuwa da yafiya. da cewa ya yi mu ji abin da yake tafe da ita maimakon ki hauta da masifa, don haka ina so ki ba ta haƙuri yanzu-yanzu. Laila ta dubi Kamal galala, saboda ya ce kanta ya kulle, amma da yake ba su saba sa da majin nata ba, sai ta dubi Safina a ƙasƙance sannan ta kawar da kanta gefe ta ce ki yi haƙuri. Safina sai murmushin ƙarfin hali ta ce babu komai, Ta maida dubanta ga Kamal suka gaisa tare da tambayar juna bayan rabuwa. Ta juya ga Laila tana tambayar ta gida da kuma yaranta. Laila ta amsa mata a takaice. Lafiya ba tare da sakin fuska ba. Safina bata damu ba. Ta dawo da dubanta ga Kamal ta ce, Ku yi haƙuri na zo muku gida ba baka ta babu sanarwa. Ba komai ne ya kawo ni ba face neman afuwarka bisa abin da na yi maka a baya. Nadama ta kaɗai ba za ka goge na da na ɗauka a kanka ba, har sai na nemi gafararka. Haƙiƙa a baya na zamo mai taƙama da jin kai, na yaudari mazaje da dama da sunan zan aure su, tun daga lokacin da Allah ya sa na gane kuskure na sai na gaza samun sukuni a cikin ruhina. Ta zamo daga kujerar da take zaune cikin rawar murya ta ce, Kamal, ina haɗa ka da girman Allah ka yafe min cutarwar da na yi maka. Hawayen da ya tarar mata ya fara saukowa har ya gangaro. Tausayin Safina ya kama su, ganin yacce ta yi nadama duk da ma ba su da masaniyar halin da take ciki a yanzu. Cike da yanayi na tausayawa ya ce tashi ki koma ki zauna Safina. Ta miƙe a sanye ta koma kujerar da ta zauna. Kamal ya gyara zama ya ci gaba da cewa, Safina ki share hawayenki. Na san kawai Allah ne bai kaddara ke matata bace ba, kuma duk abin da Allah ya hukunta babu wanda zai iya goce masa. Hidimomin da ne miki kuwa wannan ba komai bane ba, ko da wani abu bai taɓa shiga tsakaninmu ba zan iya yi miki abin da ya fi haka, don haka ki manta da komai, ni na yafe miki. kuma ina roƙon Allah ya yafe mana baki ɗaya, kar ki sake damun kanki. Safina da ke kuka ta fara yi wa Kamal godiya, Laila ta taso daga inda take ta zo ta zauna a hannun kujerar da Safina ke zaune. ta fara share mata hawaye tana faɗa ki daina kuka Safina murna ya kamata ki yi da Allah ya sa kika yi tunanin neman afuwar waɗanda kika yi wa ba daidai ba ban san wannan ne ya kawo ki ba har ne gaggawar haye miki da masifa wallahi sharrin zuciya ne can rungumo Safina a jikinta ta ci gaba da rarrashinta tana bata baki Kamal ya ji daɗin yacce Safinan ta tako har gida kafa da kafa don kawai ta nemi afuwarsa ashe bata manta da abin da ta yi masa ba ashe ta san ita ma bata kyauta ba lallai ta yi abin da ya dace shi yasa ya yafe mata ba tare da wani bata lokaci ba kwamfutar sai ya ɗauka ya rufe ya ɗauki wayar sai ya fice harabar gidan don ya bar su su gana da Laila Yana fitowa harabar gidan ya cika da mamakin ganin motar da Safina ta zo da ita, ko ba a faɗa ba ya san wani hamshaƙin mai kuɗin take aure, don duk wanda zai siya wa matarsa wannan motar ba ƙaramin mai kuɗi ba ne. Har ya je ya zauna a wajen mai gadi bai daina kallon motar Safina ba. Lallai Safina ta burge shi da yawa. A cikin gidan kuma Laila ce ke ta baiwa Safina labaran bayan rabuwa. Ashe yanzu yaran su uku da Kamal, babban namiji ne. kuma sunan mahaifin Kamal gare shi, sai mai bi masa da aka sa wa sunan Momin su Laila, su ne yara biyun da ta gani a gidan Momin, ta ukun kuma sunan mahaifiyar Kamal ɗin aka saka mata. Safina shiru tai tana jin ta cike da sha'awa, dama ita ce take aure har da yara, amma Allah bai nufa ba, yara sai dai ta gani a gidajen wasu. Wataƙila ma ba ta da rabon aure a duniyar nan, haka za ta koma ga Allah. amma san bai wa Laila nata labarin ba Haka suka rabu, Laila ta karɓi lambarta don su dinga kaisawa. Ta yi mata rakiya har wajen motar ta ta tafi. Misalin karfe hudu da rabi na yammacin ranar Alhamis, Ibrahim ya kira Sufina yake sanar da ita labarin dawowar Alhaji Nura mai tama. har yake shaida mata cewar ya zo mall ɗinsu yanzu haka ma suna gadin tare da abokansu. Bata yi wata wata ba ta shirya ta tafi supermarket ɗin, tun tana hanya take tunanin hanyar da za ta ɓillo wa Alhaji Nura. domin har yanzu shi bai taɓa sanin cewar ha'intarsa ta yi ba. Sigar da ta biyo masa na cewar iyayenta ne suka riga suka zaɓar mata miji ba tare da amincewar ta bace ta yi tasiri a kansa, har ya umarce ta da ta bi umarnin iyayenta, muddin tana son samun albarkar rayuwa, da yake shi ba yaro ba ne, cewa ma ya yi muddin don shi za ta ɗauki wani mataki na bajirewa iyayenta, to bai lamunta ba. Shawarar da ya bata shi ne. ta daure ta haƙurƙurtar da zuciyarta ta karɓi zaɓin da iyayenta suka yi mata da yake Safina shi Umar kanta ce har da kukanta na munafurci Allah ne bai kaddara cewar matarsa ba ce ba ita kuma tun da haka Allah ya tsara shi ya haƙura ya yi mata fatan alkhairi turƙa shi shi sa yanzu take ta tunanin hanyar da za ta bi don ta yi masa bayanin ainihin abin da ta aikata da isar ta supermarket din ta kira layin Ibrahim ta shaida masa ta iso kana ta nemi wurin da ya dace ta ajiye motar ta daga inda ta yi parking din tana hango inda su Alhaji Nuran suke zaune amma su ba za su ganta ba kasancewar ba inda take suke fuskanta ba babu jimawa Ibrahim ya zo inda take suka gaisa sannan ta nemi da ya ƙara yi mata wani taimakon ta hanyar yi mata magana da Alhaji Nura ba tare da ɓata lokaci ba ya tafi aiwatar da abin da ta ce Tana mamakin yadda Ibrahim ɗin yake girmama ta. Shi ma kansa Ibrahim ɗin mamakin yadda Safinan ke yi masa kwarjini yake yi. Tana ganin lokacin da Ibrahim ke yi wa Alhaji Nura magana, har yana yi masa nuni da ita. Tare suka baro wajen, inda shi Ibrahim ya koma cikin mall ɗin. Shi kuma Alhaji Nura ya nufo inda take jingina a jikin motarta. Shi kuwa Alhaji Nura, tun da ya taho yake ƙoƙarin gane wace ce take son ganin nasa. amma abin ya gagara. Tun daga nesa yake ƙara ƙura mata ido, amma ya gaza gane ta, har sai da ya so inda take sannan ya gane ashe Safina ce. Cika yi da mamaki don bai taɓa tunanin zai sake ganin ta a rayuwarsa ba, amma sai ga ta takanas ta zo neman sa har inda yake zama. Ko me yasa take neman sa? Allah ya sa dai ba auren ta ne ta kaso ta dawo wajensa ba, domin muddin in hakan ta to bata kyauta ba amma da ya lura da yanayin ta sai ya ji a ransa ba hakan ce ta faru ba domin da alama safina da aurenta don shigarta ma bata yi kama da ta mara aure ba to idan haka ne mai yasa take neman sa kuma har ta zo nan zuciyarsa ce ta ce da shi kai dai ka cika gajen haƙuri banda haka meye ne kake damun kanka da tunanin dalilin da yasa ta zo neman ka da ka yi haƙuri tun da ga ka gata ai sai ka jira ta faɗa maka abin da ke tafe da ita da bakinta ba sai ka tsaya kana ta zance-zance ba har ka je ka zaci wani abin da ba alkhairi ba ne ya hangama baki cike da fara'arsa doguwar gaisuwa suka yi saboda yacce suka daɗe ba su ga juna ba wannan safina take tambayar su lafiyar matarsa da kuma yaransa shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba ya tambayi lafiyar mai gidanta da kuma yarinta shiru ta ta kasa cewa komai mamaki ya kama alhaji nura matuka. mamakin nasa bai ƙaru ba, sai da ya ga hawaye ya sauka daga idanuwanta. Da sauri ta goge hawayen don kar ya gani duk da cewar ya riga ya gani. Hakan ne ya ƙara tabbatar masa da cewar lallai akwai wani gagarumin abu a ƙasa. A kiɗima ya dube ta. Me kuma ya faru na ga kina kuka? Ko dai mai gidan naki ne ya rasu? Bata ce masa komai ba ta ɗan taka daga inda suke tsaye zuwa wani benci. da ke kusa da su ta zauna, shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ƙarasa inda take ya tsaya a gabanta. Akwai damuwa bayyana ƙarara a fuskarsa, kuma da alama ya matsi ya ji damuwarta, ko zai iya maganta mata. Cikin muryar kuka ta ce, "Ai, ban taɓa yin aure ba balle har in samu yara. Na san a zatonka na ya aure ta ne." Alhaji Nura ya tsuguna a gabanta a razana ya ce, "Ban fahimci me kike nufi ba Safina." Ina mijin da kika ce iyayenki sun zaɓar miki? Nan Safina ta gyara zama ta fara warware masa zare da abawa gaba da duk abubuwan da suka faru. Babu wani abu da ta ɓoye masa. A nan ne take tabbatar masa cewar babu wani wanda iyayenta suka zaɓar mata. Ƙirƙirar labarin kawai ta yi don ta samu damar rabuwa da shi. Nan ta bashi labarin duk faɗi tashin da ta shiga bayan rabuwar su kawo yanzu. Tana bashi labarin tana ta sharɓar kuka. A nan ne ma take tabbatar masa da cewa kawai dai tana biye masa ne don ta amfani hannunsa. Banda gumi babu abin da ke ketowa Alhaji Nura, babu shakka mamakin labarin da Safina ta bashi ne ya kiɗa mashin. lallai mata kaidansu babba ne, duk shekarun da yake da su da kuma irin tashi faɗin a rayuwar duniya, sai gashi Safina ta shirya masa yaudarar da bai taba tunani ba, <laughs> kuma bai taba gane yaudarar ta yi ba, banda yanzu da ta buɗe baki da kanta ta bashi labari. Babu shakka mata dangin shaidan ne, kuma sun cika umai Rasa abin da yake yi masa daɗi yayi, ballantana ya iya buɗar baki ya yi magana. kamar ta san abin da yake sakawa a ransa don haka ta miƙe tsaye ta ce, Na san za ka ga wautata da na zaɓi tona tonawa kaina asiri ta hanyar sanar da kai gaskiyar abin da ya faru, duk da cewar baka san da hakan ba, na yi hakan ne kawai don na samu sassauci daga tarin laifukana. Ta darƙusa a gabansa tana kuka, tana sake jaddada buƙatar ta na yafe mata. cikin ƙasƙantar da kai. Tausayin Safina ya tsama zuciyar Alhaji Nura, ya lura da maiwacin halin da take ciki, inda ya shiga rarrashinta har ya samu ta yi shiru. Ganin ta yi shiru sai Alhaji Nura ya zauna a kan bencin da ta tashi, tare da umartar ta da ta baro inda ta tsuguna ta dawo ta zauna. Babu musu ta dawo ta zauna jikinta a sanyaye babu ƙwari. Hakan ya baiwa Alhaji Nura damar cewa, haƙiƙa kina cikin damuwa kuma kin yi tunani mai kyau. Ni dai a bangare na sai in ce da ke ki sha ki na yafe miki har abada. tun da ni ma ɗan adam ne kuma ina da nawa laifin, kuma ina fatan ni ma Allah ya yafe mana. Safina ta ce Allah ya yafe mana baki ɗaya. Nan Alhaji Nuran ya ta yi mata fatan alkhairi tare da taya ta murna, kuma ya nema da ta sanar da shi da zarar bikinta ya zo. Suka yi musayar lambar waya suka yi sallama. tana ta yi masa godiya mm. da fatan gamawa lafiya. Yaya labarin Suleiman? Kamar can baya Suleiman ya yi ta fama wajen jinyar Miki da son Safina ya yi masa a zuciya, bayan ya yi namijin ƙoƙarin bincike shi daga cikin zuciyarsa, a iya cewa ya samu nasarar raba zuciyar tasa daga so mai yawa na son Safinar. Sai dai hakan ba ƙaramin rauni ya yi masa a zuciya ba. Zuciyar ya riga ya mallaka mata baki ɗaya har yake jin a duk duniya babu wanda ya kai ta muhimmanci a wajensa, amma sai gashi shi tun ba a je ko ina ba ta ɓula masa ƙasa a ido, ta hanyar yin fatali da soyayyar da ya daɗe yana nuna mata, ba tare da tunanin irin halin da zai shiga a dalilin hakan ba. Shi ya sa ya sha baƙar wahala kafin ya iya yakice wani ɓangare na san da yake yi mata daga ransa. Haka sun yi shawarar sayar da 'yan ƙaddarorinsu shi da abokinsa Ilyas don kafa kasuwanci, kasancewar a lokacin Suleiman ba shi da wani abin yi, haka kuma sun shirya komai tsaf. Sun fara kasuwancin nasu ne a kasuwar kantun kwari. Cikin ikon Allah sai abubuwa suka ci gaba da haɓaka, suka kuma ci gaba da tsayuwa tsayin daka wajen ganin ɗorewar al'amura, ba tare da shiririta ko shashanci ba. Wannan ce ta janyo hankalin tsohon mai gidan Suleiman ya fahimci lallai Suleiman ɗin ya dawo daga rakiyar duniya, kuma ya dawo kan ainihin layin da ya san shi a kai tun a can baya. Hakan ta sa a wannan karan ma ya kuma janyo shi jikinsa, amma ba a matsayin wanda yake karkashinsa ba, sai dai a matsayin zai dinga ba shi kaya kasancewar shi yana oda. Sannan kuma ya haɗa shi da wasu abokansa waɗanda su ma manya ne a kasuwar, don su dinga bai wa Suleiman ɗin kaya. Ba ƙaramin daɗi hakan Suleiman ya ji ba, dama yana sane da irin yacce mai gidan nasa ke matuƙar ƙaunarsa, tun a dacin ƙaddara ce kawai ta kawo ƙarshen zaman su na baya. Haka Suleiman ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa babu wata mishkila har zuwa lokacin da ya kammala da girinsa, ya dawo ya tattara hankalinsa akan kasuwancinsa. A lokacin ne suka sake buɗe wani katafaren kantin, shi ne ke zaune a sabon kantin nasu. sai kuma yara guda biyu da suka ɗiba, can kuma su Ahmad suka ci gaba da gudanar da harkokinsu. Babu yacce bai yi ba akan Ilyas ya bar aikin gwamnati ba amma ya Dole ya haƙura ya rabu da shi. Tun daga lokacin da Safina ta yaudar Suleiman sai ya zamo babu abin da ya tsana kamar maganar aure, ko kaɗan baya son a yi masa maganar aure. Ba a fi shekara guda da rabuwarsa da Safina ba aka fara yi masa faɗan ya fito da wata ya aura, amma ya ko sauraron 'yan mata ba ya yi. Haka aka yi ta yi masa nuni da 'yan mata, cikin 'ya'yan 'yan uwa da kuma maƙota, duk wai ko zai zaɓi ɗaya amma sai ya nuna shi sam bai buƙatar aure a yanzu. Cikin mutanen da suka damu da rashin auren Suleiman har da mai gidansa, wanda ya gaza haƙuri wata ran ya tashi takana sai iska Suleiman har shago don jin matsayarsa game da batun aure. Ganin Suleiman ɗin na ta kama kama sai kawai ya zartar da hukuncin baiwa Suleiman ɗin ‘yarsa, ba tare da ya jira cewar Suleiman ɗin ba ya ce zai je har gida don ya yi magana da mahaifiyar Suleiman ɗin. Shi kuwa Suleiman sai kansa ya kulle, inda ya rasa ta cewa har alhajin ya tafi. Ba sai na ba ku labarin duk yacce abubuwan suka gudana ba, amma dai a ƙarshe an yi auren Suleiman da Salma ba tare da wata matsala ba, kasancewar ita ma mai biyayya ce. Ba a je ko ina ba Salma ta sauya wa Suleiman tunaninsa game da mata da yake kallon dukkaninsu a matsayin mayaudara, Babu shakka aure ni'ima ne, musamman ma idan aka yi itacen samun abokan zama na gari, sai ka rantse da Allah wata soyayya suka yi mai tsawo kafin auren, saboda yace suka fahimci junansu cikin ƙanƙanin lokaci. Salma wayayyar mace ce da ta san hanyoyin mallakar zuciyar miji, musamman ma ganin yacce ta tsinci dami a kala. ta auri haɗaɗɗen gaye. Duk wannan labarin game da Suleiman babu abin da Safina bata sani ba. Ta samu labarin ne a kwana-kwanan nan lokacin da take tsaka da neman hanyar da za ta samu ganin suleiman ɗin. Dama gidansa kawai ta sani, sai kuma shagon kuma tsohon gidan mai gidansa. kuma tana da tunanin hanyar da za ta same shi don tana jin nauyin zuwa gidansu neman sa kuma ga shi shi ma ba abocin zama wasu majalisai ba ne ba tana cikin wannan hali ne sai ta samu labarin halin da Suleiman ɗin yake ciki tun bayan rabuwar rabuwarsu a bakin wata abokiyar aikinta mai suna Anti Zuwaira. Anti Zuwaira babbar mace ce da ta girma Safina shekarunta sun kai arba'in da uku zuwa da hudu. Wurin aikinsu ɗaya da Safina mutuniyar kirki ce da ta san darajar na sama kuma take tausayawa na ƙasa. Ta iya zama da mutane sosai saboda yadda take faran-faran da kowa. Hakan ne ya sa tasu ta zo ɗaya da Safina, har ya zama na babu wanda Safina ke girmamawa kamar ta. Ta ɗauke ta tamkar yayarta, kuma komai za ta yi takan nemi shawararta. Haka kuma ba ta ɓoye mata komai cikin halin da take ciki. Anti Zuwaira ta san komai cikin tarihin rayuwar Safina na baya, kuma tana ba ta shawarwari sosai a duk lokacin da wani abu ya shige wa Safinan duhu. Sai dai duk tsawon zamansu tare. Dududu zuwan Safina gidan Aunty Zuwaira bai fi a kirga ba, lokuta da yawa Aunty zuwaira kan yi wa Safina ƙorafi, anti Zuwaira ta san Suleiman kuma tana da alaƙa da shi, amma ba ta taɓa sanin yana cikin samarin da Safina ta ba ta labari ta yaudara ba, da yake ba sunayen su ta faɗa mata ba. Yadda al'amarin ya faru shine ne, Ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne Aunty Zuaira ta zo wajen aiki a makare. Bayan sun gaisa da Safina sai take tambayar ta dalilin makaranta, don ta san bata saba makara haka siddan babu wani dalili ba. Na Aunty Zuaira ke shaida wa Safina cewar motar ta ce ta samu matsala a hanya, don haka ta yi wa bakanikin ta waya ta shaida masa inda take, don ya zo ya duba mata motar. A nan ta ɓata lokaci sosai kafin ƙarasowarsa, saboda akwai tazara daga inda motar tata ta lalace zuwa garejinsu. Bayan da ya iso ne ta sanar da shi abinda motar ke yi, inda shi kuma ya duƙufa aikinsa. A zaton ta gyaran ɗan kaɗan ne har ta tsaya jiran a gama. Bayan an ƙara ɓata wani lokacin sai yake shaida mata cewa gyaran nata ba zai gamu ba. Dole ta haƙura ta fara tunanin neman motar haya. A nan ta bar shi yana ƙoƙarin tashin motar. ta tsaida da adaidaita sahu ta taho wurin aiki. Bayan an tashi daga aikin ne Safina ta nemi da Anti Zuwaira ta zo ta kai ta gida, maimakon ta je tana jiran motar haya. Fitowarsu daga ofis ke da wuya aka bugo wa Anti Zuwaira waya. Bayan da ta gama wayar ne take shaida wa Safina cewar za su biya gidan surukanta akwai leshin ankon wani biki da ta ba da kuɗinta, kuma yanzu an kira ta cewar an kawo. Shi ne take son ta biya ta karɓi nata. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada? To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure. ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Albashirin mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba. ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da imbi fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau, domin ga wata gumba mai suna ki shakaf. Ko daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara domin duk inda ni'ima take to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakaf za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas ɗaya tara tara ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa wannan damar ku ce domin wannan maganin namu mai suna slimin yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin timbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki amfani da slimin domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani gina smutin ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa kamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da kamshi aka samu ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu wato 081 42 80 0199